ina magana ina faɗa ma ita eh. kai abin ka saka kani ina jinka na san cewa argungu akwai yan siyasa kuma akwai mayan masu kuɗi to ni ce ma ni yanzu ban yin kowa saboda babu wanda taɓa taimaka min da abu ne akan mito yanzu zan cewa ina yin mutu kuma da na ce ban ra'ayin siyasa aka gane gida aha to girman kai gare ku me yana na girman kai ni na ce ma ban ra'ayi da siyasa kuma ban yin kowa me yana na ji kona bani a kai magana ta muka eh. yana so ya tuso ni cikin siyasa eh. da kuma son mutane eh. ni ce mai ni yanzu tabbas zai ciwo argungu akwai yan siyasa kuma akwai masu kuɗi to sanadiya babu wanda ya taba yi wani abu ni ce ni babu rana ban siyasa kuma ban da ra'ayi da kowa kamar ya babu wanda ya taba taimaka ma cikin yan siyasa tsakanin ka da Allah ba a yi ma wata kyauta wadda ta girgiza ka ba tsakanin ka da Allah ka ta mm, ni dai na taba an dai taɓa bani dubu goma sha biyar so uku ni ko bawala ko ko ne bile ya bawala yake shina na to in ba shi ba wanda taɓa yamin to yanzu di ba ga na kaga na. Mm. wallahi shi asali mai hanti kaga gida inga wallahi gida na sai da jima ba shi dai mu kyauta kana nuhi shi ma a cikin an siyasa siyasa an annan wacce ma dan siyasa na kuma dan kasuwa eh. a to jama'a na wado siyasa ka wado siyasa na wado kuma ni wallahi shi ne kai shin baka da labarin shi ne afiyan dakta kakka ce sanata Oke, shi na afiyan dakta hayya gwamnatin mu Allah astaghfirullah mun mun nan wadi ka ji magana wallahi ka kira da dare yanzu kaga gaje kanka mm. babu abin da a cikin Allah ku duk kudi na duk kawai kai tsake da Allah to duk kudi na doka zaka yi na ku na halan na al'umma na wanda an ka ce a ce a raba ma ƙauye zan na yanzu ƙauye na abun biliya abun jama'a na yanzu tsaya ka jiya